me I'm a super duper fly. Eh, this is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na yammacin yau Lahadi 30 ga watan Yuli na shekarar 2024. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. an kashe akalla mutane goma sha takwas yayin da wasu talatin suka jikata bayan wasu jerin hare-hare da ake zargin wasu mata 'yan kunar bakin wake ne suka kai a jihar borno da ke arewa maso gabashin najeriya a jiya asabar in ji shugaban hukumar bayar da agajin gaggawa ta yankin a yau lahadi sojojin isra'ila sun kara dannawa a unguwar shijaya da ke arewacin gaza kada suka kara kutsawa a yammaci da tsakiyar birnin rafa da ke kudu inda suka kashe akalla inawa shida kana suka lalata gidaje a cewar mazauna wuraren kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar kimanin mutane bakwai ne suka rasa rayukansu sannan kuma da dama sun jikkata a tashin wani bam a garin goza da ke jihar borno Muna kuma tafe da shirin dandalin 'yan jarida tare da Hamza Adam daga Ghana. Baya ga haka kuma muna tafe da kaɗan daga cikin saƙonin da kuke aiko mana ta imel. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniyar. an kashe akalla mutane goma sha takwas yayin da wasu talatin suka jikata bayan wasu jirin hare-hare da ake zargin wasu mata 'yan kunar bakin wake ne suka kai a jihar borno da ke arewa maso gabashin najeriya a jiya asabar in ji shugaban hukumar bayar da agajin gaggawa ta yankin borno dai na cikin shekaru goma sha biyar na hare-haren masu ikirarin kishin islama wanda ya sanadiyar mutuwar dubban mutane tare da raba wasu miliyoyi da muhallansu duk da cewa sojojin najeriya sun rage karfin mayakan amma har yanzu suna kai munanan hare-hare a kan fararen hula da kuma wuraren tsaro barkindo sa'idu shine babban daraktan hukumar bayar da agajin gaggawa ta jihar borno ya ce wasu da ake zargi 'yan kunar bakin wake ne suka kai hari daban-daban a wajen bikin aure da jana'iza da kuma asibiti inda suka kashe mutane tare da jikata wasu da dama a garin goza saidu ya ce an tabbatar da mutuwar mutane goma sha takwas adadin da ya hada da ƙananan yara da manya da kuma mata masu juna biyu sai dai babu wata kungiya ko mutum da ya ɗauki alhakin kai wannan harin A yau Lahadi sojojin Isra'ila sun ƙara dannawa a unguwar Shijaya da ke arewacin Gaza, kana suka ƙara kutsawa a yammaci da tsakiyar birnin Rafa da ke kudu, inda suka kashe akalla Falasɗinawa shida kana suka lalata gidaje a cewar mazauna wuraren. Tankokin yaƙin Isra'ila da suka koma cikin Shajaya kwanaki hudu da suka wuce sun yi ɓarin wuta akan gidaje da dama. lamarin da ya sa iyalai suka makale suka gaza ficewa a cewar mazauna yankunan. ma'aikatar tsaron isra'ila ta ce ayyukan da sojojinta ke gudanarwa a shejaya a cikin 'yan kwanaki sun kashe 'yan bindigan falasdinawa da dama sun gano kuma tarin makamai sa'annan suka lalata gine-ginen soja a jiya asabar ma'aikatar ta sanar da mutuwar sojojin isra'ila biyu a arewacin gaza bangaren mayakan hamas da ƙawayenta mayakan jihadin musulunci sun ce an gwabza ƙazabin fada a sajaya da rafa suna cewa mayakansu sun harba rokokin lalata tankoki kana suka harba bama-bamai akan sojojin isra'ila da ke aiki a wurin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc masu kada kuri'a a fadin kasar faransa sun dunguma rumfunan zaɓe yau lahadi a zaɓen zagaye na farko na majalisar dokoki da ake kallo na musamman da ka iya mika gwamnati a hannun masu kishin ƙasa masu ra'ayin mazan jiya a karon farko tun zamanin turawan nazi sakamakon zaben zagaye na biyu da za a kammala a ranar bakwai ga watan yuli ka iya yin tasiri ga kasuwar hada-hadar kuɗi a turai da taimakon da kasashen yamma ke yi wa ukraine da kuma yadda za a kula da makaman nukuliyan faransa da harkokin soja a duniya galibin masu kada ƙuri'a sun nuna damuwa akan tsadar rayuwa da matsalolin tattalin arziki da kuma rashin gamsuwa da salon mulkin shugaba emmanuel macron wanda suka ce akwai girman kai kana bai san hali da talakawa ke ciki ba jam'iyyar marie le pen mai kin jinin harkokin 'yanci rani ta yi amfani da wannan batu ta kuma ƙara iza damuwar musamman a shafukan yanar gizo kamar tiktok kana ta mamaye dukkan ƙuri'un jin ra'ayoyin jama'a kafin zaɓe wata sabuwar haɗaka a ɓangaren masu sassaucin ra'ayi ta new popular front tana ƙara ƙalubalantar macron mai aƙidar kasuwanci da haɗakarsa ta masu matsakaicin ra'ayi ta together kuma kaɗan baba yakubu makeri zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu shiga babin rahotannin namu a jihar borno a najeriya wasu mata da ake zargin 'yan kunar bakin wake ne su biyu sun tada bama-bamai guda biyu a garin goza da ke jihar a wajen taron biki inda kimanin mutane bakwai suka rasa rayukansu sannan wasu da dama suka jikkata a tashin bom ɗin wakilin murya amurka ibrahim mustapha ya aiko mana da wannan rahoton kimanin mutane bakwai ne suka rasa ransu ciki har da yar kunar bakin wake yayin da sha biyar suka samu raunuka a tashin bom a karamar hukumar goza da ke jihar borno yar kunar bakin waken da ke goye da jariri ya wuce shekarunta ba za su wuce ashirin ba ta kusa taron ɗaurin aure inda ta tada bom din wadda ya sanadin kashe mutane biyar da ita da ta tada bom din da jaririyar su bakwai inda sha biyar suka samu raunuka aka kai su asibiti don duba lafiyansu bayan faruwan hakan bom na biyu ya sake fashewa a wajen taron jana'izar waɗanda suka rasa rayukansu sai dai a wajen mutum ɗaya ne ya rasa ransa sha takwas suka samu raunuka a yayin da wacce take rike da bom ɗin ta zo da gudu da niyyar kusawa cikin taron masu jana'izar inda bom ɗin ya tashi da ita wata uwa da tashin bom ɗin ya shafi yaronta ta bayyana irin yadda yaron nata yake ciki a asibiti sunana aisha kan yanayin da ya ga suna yaro na ko magana ma baya yi yanzu haka jiki gaba ɗaya mutum sun mutu da yawa yanzu da mana fama muna cikin bakin ciki amma ubangijin Allah ya yi mana Allah ya kawo su sauki ni kan ina cikin bakin ciki don yaro raka kuma gana baya yi ina cikin bakin ciki tun jiya yaro da baya magana wasu mutane sun bayyana irin yadda wannan lamari ya jefa mutane cikin halin damuwa bayan faruwan lamarin duka abubuwan ya faru da su gaskiya ba kuma na daɗi ba gaskiya sai da hakuri amma muna nan dai muna iya kokarin mu muna ga mu cewa an samu saukin abubuwan gaba daya so duka ga muna muna nan hospital muna bi da abubuwan ya faru da su gaba daya so muna bi su da al'umman goza kuma muna neman ɗauki a gurin manya-manyan mu na goza da kuma shi professor kan umaru zalman gwamnan mu kenan muna neman ɗauki gaskiya muna neman ɗauki sosai har ga allah akan yanayin abubuwan da yake faruwa so muna neman taimakon su shi shine abin da muke A gaskiya mun dan saki jaki alhamdulillah ganin cewa kwana biyu irin wannan hayaniyan ba mu ji shi ba to faru ƙara faruwan shi ya sa mun tsorata wanda kuma muna addu'a Allah ya kare mu kuma muna so jami'an tsaro da kuma duk wayanda suke da hannu a akan tada himma wajen ganin cewa wannan abin bai kara faruwa ba kuma muna roƙon Allah ya kare mu gaba daya. Abin da ya ba daɗi gaskiya sai dai ubangiji Allah ya kiyaye mu Allah ya kuma ya kare na gaba dan gaskiya ya tayar da hankalin mutane sosai. Ba mu ji daɗi ba mun yi jimami na tashin bom a karamar hukumar Goza. Muna kira ga mahukunta hukumomi sake dantse wajen sake tabbatar da tsaro a jihar Borno domin in ba zaman lafiya babu abin da yake tafiya. Yanzu haka dai rahotanni mabambanta na cin karo da juna idda wasu rahotanni suke tabbatar da tashin bamabamai ar guda hudu a garin na Goza sai dai a zantawa na da kakakin rundunar 'yan sandan jihar Borno ASP Naso Nahun Kenin ya tabbatar gabatar min ta wayar talho yadda lamarin ya faru. abin da ya faru shine jiya da islam faru kenan cewa an tashi daga bikin aure ana dawowa akwai mara banki junction a garin goza tasha ne so a kan junction dai ko wata mata da yaro baya sai tana tare da na'urorin fashewa sai abin ta amsa ya kashe ita da yarta kuma mutane da mutane biyar ita duka bakwai kenan so bayan haka aka samu mutane goma sha biyar wanda suka ji ciwo so bayan haka ana duwan jana'iza na ah, wanda suka rasu sai nan kuma wani na'urorin fashewa kuma ta da ta amsa don wata ne ta ɗauka tana gudu ne za ta shiga tsakanin jama'a ta gakawa ce amma unfortunately a wurin ya kashe mutum guda ɗaya da kuma akwai mutane guda sha takwas wani suka ji ciwo. yanzu haka dai ana ci gaba da gudanar da bincike da ma duba wasu wurare da inganta tsaro don kare faruwan hakan a nan gaba karshen rahoton kenan ibrahim mustapha muryan amurka daga maiduguri. to madalla a gaida ibrahim mustapha Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kai tsaye. Za kuma a iya ziyartar shafukanmu na yanar sadarwa Facebook, Twitter da kuma Instagram. Ga ci gaban labaran duniya. Mutane biyu sun mutu sa'annan mutum na uku ya ɓace bayan ruwan sama kamar da bakin kwarya da ya janyo zabtarewar ƙasa a kudu maso gabashin ƙasar Switzerland kamar yadda 'yan sanda suka bayyana a yau Lahadi. guguwa mai karfin gaske ta afkawa kasar mai yawan tsaunuka da ruwan sama a ƙarshen makon nan inda aka kwashe ɗaruruwan mutane a yammacin ƙasar bayan da kogin roni da magudanan ruwa suka karye jami'an ceto sun gano gawarwakin mutane biyu da suka mutu sakamakon zaftarewan ƙasa a yankin fontona in ji 'yan sandan yankin tacino na masu amfani da harshen italiya a cikin wata sanarwa a cewar wata jaridar yankin ta la waɗanda suka mutum mata biyu ne da suke hutu a yankin a ƙarshe an yi hasashen mahaukaciyar guguwar beryl za ta yi ƙarfi zuwa matakin guguwa na hudu yayin da ta nufi kudu maso gabashin caribbean inda aka fara rufe harkoki a yau lahadi a daidai lokacin da jami'an gwamnati suka yi kira ga jama'a da su nemi mafaka an ba da faɗakarwar mahaukaciyar guguwa a barbados da st lucia da kuma st vincent da tsibiran grenadines Beryl ta kai karfin mataki na uku da safe yau Lahadi ta zama babbar guguwa ta farko a gabas da tsibiran Lesser Antilles da aka yi a watan Yuni a cewar Philip Klotzbach mai binciken guguwa na Jami'ar Colorado. beryl yanzu ita ce guguwa ta mataki na uku da aka taɓa samu a tekun atlantika a watan yuni bayan guguwar audrey a shekarar 1957 da ta alma a shekarar 1966 a cewar masanin guguwa michael lowry labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da biyar zangon FM. Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya ziyartar shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai a biyo mu zuwa shirinmu na gaba dandalin 'yan jarida. ko cin mutum yi ba shi sauyin ɗan jarida. alaikum jama'a masu sauraro barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a wannan dandalin mai albarka ta dandalin 'yan jarida da sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku a kowace ranar lahat Yau cikin yadda Allah subhanahu wa ta'ala shirin ya sake maido da mu a nan kasar Ghana kuma za mu tattauna da wasu ƙawayen aiki na da su kasance 'yan jarida kuma za mu tattauna ne kan wasu abubuwa da suka fi ɗaukan hankulan jama'a a cikin wata ɗaya da ya gabata. Sunana Hamza yana matukan farin cikin kasancewa da ku a halin yanzu sai dai yau za mu tattauna kan wasu muhimman batutuwa ne da suka shafi zaɓen da za a kaddamar a wannan shekarar ta 2024 wa hasatan batun kananan makamai da aka ce suna hannun daidaikun jama'a kuma hakan na barazana ga zaɓen da za a kaddamar a wannan shekara ta 2024 mun tattauna akan wannan batu haka zalika a baya-bayan nan ɗan takarar shugaban kasa a karkashin inuwar jam'iyyar npp mai mulki a yau dr mahmudu baumia eh, ya gabatar da sunar Amin. ministan makamashi a kasar ghana dr matthew opoku prempe a matsayin wadda zai taimaka masa eh, yayin da ake tunkarar zaɓe na fitar da shugaban ƙasa tare da wakilai na majalisar dokokin kasar ghana ma jama'a ma sauraro ku ce mu da mun sake dawowa mun tattauna da abdallah shamunu bako na sashen hausa na rfi haka zalika malam aminu mai gaskiya na gidan talabishin din baina tv da ke akra babban birnin ghana ku da ce mu su kuki rokoki jomara ba su ta ɗan jarida a kada a raya suna a nan babu ban jarida masu sauraro barkanmu da sake dawa daga hutun takaitaccen rabin lokaci kamar yadda na sanar da ku da farko eh, fadawa na sun yi shiri kuma za mu tattauna akan batutuwa da suka shafi wato wannan kasa ga baki da eh, fada wannan matukan farin ciki da samun hali yanzu to da wannan lokaci ya janza Masha Allah. Eh, a baya bayan nan hukuma da ke kula da kananan makamai a nan kasar Ghana ta Small Arms Commission ta nuna fargabarta matuka bisa yawan makamai da ke hannun daidaikun jama'a wadda ba a yi rajistar su ba inda ta bayyana cewa adadin waɗannan makaman sun kai miliyan ɗaya da dubu ɗaya kuma yana barazana ga tsaro na kasar ghana da ma zaben kasar na daga cikin ma jawabai da suka gabatar wa hasatan ɗaya daga cikin jami'ai da ke kulawa da harkan tsare-tsare na wannan hukuma mr jp asante wai akwai muhimmanci sosai da masu ruwa da tsaki su kuma su ba da nasu gudunmuwa ganin yadda zaben eh, wannan shekarar 2024 ke cike da cece kuce abdullahi shamunu bako eh, a matsayin ka na ɗan jarida eh, ya kaji da wannan kira kwarai kuwa yana da matukar muhimmanci a ce an haɗa kai da masu ruwa da saki musamman ma jami'an tsaro bangarorin daban-daban bangaren eh, jami'an 'yan sanda bangaren soji bangaren hukumar shige da fice da dai sauransu amma akwai abin da ke da matukar ban damuwa shine ita hukumar kula da kananan makamai yadda ba ta iya gano makaman da yake ta ba da lasisin su domin a sabunta su saboda idan a mu fahimta mu sani a musamman 'yan jarida duk lokacin da aka ba da lasisin makami imma bindiga ne ko manyan harsashi ko da shauransu akwai bayan shekara daya dole ne ka dawo ka sabunta shi amma da dama ba sa sabunta makaman da aka ba su amma akwai waɗanda suke sabunta na fahimta da daman waɗanda suka yi lasisi ba sa zuwa su sabunta to shi sa sa ita hukumar ma batasan bata san ba ta iya wa gano adadin makaman da ke waje banda hakan kuma muna da matsalar raunin iyakokin wanda mun sani ana bi ta ne hanya ana shigo da waɗannan ƙananan makamai in kana son ka san lalle kan akwai makamai a wannan ƙasar shi lokacin zaɓe ko lokacin siyasa kamar da muka sani mun sani za ka ga cewar bindigogi makamai na hannu ɗaiɗaiku wani ma ba lallai ya sa suturar jami'an tsaro ba amma za ka ga yana da bindiga wani abu ne ya irin ba da morning shot da sauransu yana barazana bainin jama'a ba cewa komai ina ya samu bindiga kaga wani ga sunan kattatti da kansu suna rike da bindigogi suna gadin wasu manyan 'yan siyasa ina suka samu bindigogin ni shaidar ganau ne ba jiyau ba a wancan zaben da aka yi daga aiwa su wogan na tafi ɗaukar rahoto na je na tarar da wasu wanda yake mutanenmu na zango ne suna hausa a malam ba ka zo na mun fa mun zo mu yi barazana ne nan aka yi harbi aka harbi yanzu na maka magana wani aka ya zama gurgu aka harbi kafarsa ina ido na ganin ido alhaji baba kenan daga fadama kwarai kuwa yanzu aka kafan nasa ya zama gurgu ba iya tafiya kuma waɗanda suka yi wannan aikaceceniya ba iya an hukunta su ba to kaga waɗannan abubuwa ne mai matukar da musamman ma a wannan lokacin da muke shiga zaɓe mun ga cewar kamai sun yawa in ba mu sa hankali ba mace-macen da aka fuskanta a wancan lokacin bakwai da sauran da ake cewa yiwuwa kan iya fi haka abdullahi shamun ba ko na gode kwarai da gaske muna kara tunasar da jama'a gwamnatin Ghana dai bata yi kasa a gwiwa ba kokarinta na neman tabbatar da cewa ta shawo kan wannan matsala kuma eh, wani taron da ta haɗa kai da kungiyar haɗin gwiwar kasashen yankin yammacin Afirka masu fafutukar ra'ayi ci gaban tattalin arzikin kasashen wato ECOWAS da ma ainihin majalisa na dukkan duniya a kokarin tabbatar da cewa an rage yawan makamai da ke hannun wato jama'a da ba su tare da lasisi amma kuwa ana bukatar shawara wanda in ya kai ga gwamnati yiwuwar za ta ta ƙara ainihin ɗaukan mataki eh, musamman ma yayin da ake shirin wato zaɓe malami mai gaskiya wani shawara za ka baiwa gwamnati domin ganin an samar da wasu dabarun shawo kan wannan matsala na yawan makamai da ke hannun daidaikun jama'a a ƙasar za wani lokaci an ce wai watan duk wanda ke da makami ba lasisi ba ya kawo za mai afuwa in ya so a kabi a bashi wani kudi ma shin na aka kwana kan wannan abinda ke kara wannan makamai cikin kasa a kan zinari ta barauniyar hanya mu duba yadda ake halbe-halbe cikin dajujukan Makamai da ake kamawa ba su da lasisi shin hukumar da ke kulawa da makamai shin ta sa ido kan wannan kawai dai tana ce wai hannun mutane jama'a akwai makamai a hannunsu shin hanyoyin da ake bi ake shigowa da shi shin ta iya ta gano kuma ta nemi hanyar da za ta bi ta dakile wannan mu duba irin abinda da kasar libya ya janyo irin makamai da ya bazu a kasashen afirka ba ganin nan kawai ba kowa ya ribanci wannan yakin da aka yi kasar libya ni dai gani na hukumar da ke kulawa da kananan makamai kamata ta yi kokari ba wanda ke so makami ya fita don muka duba yadda wa'ansu 'yan siyasa ke amfani da makamai wurin rumfunan zabe da yadda ake halbe halbe doma 'yan gidan majalisa ma ta da bindiga ta yi halbe halbe me aka ce so shi ni gani na dai wannan lokaci zaben da za yi in ba yi la'akari ba ababar kamar yadda malam shamu irin kalaman da ke fita bakin 'yan siyasa za su yi duk yadda za su yi su kare jam'iyyarsu kuma muna ganin cewa mafi saukin hanya shine a yi tashin hankali shine ake ganin cewa wai za a iya ci zabe kuma ba haka bane eh na gode kwarai da gaske bar mu zo kan wato maudu'in mu na biyu amma kafin haka jama'a masu sauraro ku dan dakace mu makocin mutum yi ba shi sauyin ɗan jarida jama'a masu sauraro za mu tattauna akan mu na biyu wanda zai kai mu shalkwatan jam'iyyar npp mai mulki a nan kasar ghana a karon farko a an jihohin arewa mai nisa za su yi takara na shugaban kasa da suka hada da john dramani mahama da kuma dr mahmud bawumia su dukkanin su sun taba zamowa mataimaka na shugaban kasa jam'iyyar ndc babban jam'iyyar adawa a nan kasar ghana ta riga ta zaɓi mataimakiya ana mata kira da suna farfesa jane nana opoku ajiman to sai dai jam'iyyar npp mai mulki a yau da mataimakin shugaban kasa aka tabbatar da shi a matsayin takarar shugaban kasa karkashin inuwar jam'iyyar npp dr mahmud bomiya sai an yi ta cece kuce kan jinkiri ko kuma tafiyar aweniya da yake yi wajen fitar da mataimakinsa amma a baya bayan nan ya gabatar da sunan minista na makamashi a nan kasar ghana dr matthew upuku prempe a matsayin mataimakinsa bar mu zo kan abdallah shamun bako mu je ko eh, tabbatar da koko sunan dr matthew obuku prempe da aka gabatar har in an tabbatar da shi a matsayin mataimaki na dr mahmud bawumia shin akwai wani gudunman da zai bayar eh, wajen ganin jam'iyyar npp ta lashe zaɓe na bana warai kwa wannan gabatar da aka yi na dr matthew koko prampe wadda aka sani da napo bai zo mana da ban mamaki ba saboda iya girmansa da kuma fice da ya yi harkar siyasa da kuma irin gudunmuwar da ya baiwa jam'iyyar npp kuma san shi dr matthew koko prampe ya fito ne a jihar ashanti jihar ashanti na daga cikin jihohi da ke baiwa jam'iyyar npp kuri'u a duk lokacin da za ta lashe zaɓe abu bisa dole ne ya wajaba akan jam'iyyar ta yi iya yadda za ta yi na ganin cewar ta bai wa jam'iyyar rabonta ko kasanta na wannan tafiya da aka yi hisa bai zo da mamaki amma shi dr matthew ko franklin a yan kwanakin baya ya fito ya wasu zafafan kalamai musamman ma a daidai lokacin da ake fama da matsalar nan na dauke dauken wutan lantarki ke hadda fitowa da zafafan kalamai na cewar wanda suke wannan kasar fatan cewar ana cikin dumso su su ci gaba da wannan duba amma da dama al'ummar kasa sun ga cewar kamar kalamansa bai yi ba da sauransu waɗanda eh, masu sharhi akan al'amuran siyasa na ganin wannan ka iya janyo masa barazanar rashin zabansa a matsayin mataimakin dan takara na dr mahmud bami amma mun san komin ya ne wannan matsala na cikin gida an ya sasanta dan mai irin kashedi da cewa rika daidaita kalamansa saboda a eh, eh, sami bai zo mana da mamaki ba abin da yana da jan aiki a matsayin shi na mataimakin dan takara bari zo kan eh, malam aminu mai gaskiya malam aminu mai gaskiya ba dr matthew opoku frank kadai ne wadda ya kudurta aniya na neman a tabbatar da shi a matsayin mataimakin wato dan takarar shugaban kasa karkashin inuwar jam'iyyar npp ba akwai minista da ke kulawa da harkar neman ilimi a nan kasar ghana akwai shugaban jami'ai na gwamnati wato chief of staff efrema opare Eh, da dai sauransu shin baka ganin har in aka tabbatar da dr matthew puku prime minister makamashi zai iya ya sanya wasu daga cikin waɗanda su ma suka kudurta aniya kusata har ma ya kawo rarraba a jam'iyyan wanda zai iya eh, ya yi tasiri kan eh, zaɓen da za a kaddamar ta ɓangaren ladan kuri'u da ake kyautata zaton yiwuwar jam'iyyar npp za ta iya samu abu dai ne za ka duba duk jam'iyyar siyasa in zai zabi wani zai duba ya yanayin me shi yake ne wanci dangi ya fito ciki ko a'a ya ya tafiyar da neman wurin ilimin shi da aikin da yi kuma ka gama ta opoku krempe gidan uwa masarauta ne gidan uba masarauta ne saboda shi kuma yanda eh, masarautar asanti kenan wato asanti kingdom kenan saboda shi fit da shi ina ga jam'iyyar npp ta yi daidai to amma kamar yanda wa'ansu 'yan gidan majalisa nan wannan jam'iyyar npp suka fito yanzu haka suke cewa su sunan da aka ayyana ina ga inda masala yake kenan kuma in ka duba yanda bakin jini jam'iyyar npp take samu a nan jihar shanti gani cewa jihar shanti ta ce wai jam'iyyar da ya zama da cibiyanta ne nan jihar shanti ba ta yi kokari ta yi ayyukan ci gaba a wannan jiha na Ashanti ba so shi yawancin eh, mambobin jam'iyyar ma sun hushi wanda suke cewa ba za su sake zaben jam'iyyar nan ba to ganin cewa an zabi mata wafoku prempe za a ayyana sunan shi inda an ayyana sunan shi akwai jan aikin da ya kamata yi ya za yi a shawo kan waɗanda suka yi wuce cewa ba ayyukan ci gaba gwamnati bai ayyukan ci gaba ganin cewa cibiyar wannan jam'iyya na npp nan jihar ashanti ne kuma ita ke mulki ba ta iya ta yi wani abin a zo gani so shi babban aiki ne dai to amma zaben shi ina gangara da aka zabe shi masha Allah jama'a masu sauraro anan muka kawo karshen shirin mu sunana Hamza Adam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh To jama'a masu sauraron mu yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito daga Babangida Abubakar Fajewa daga ƙaramar hukumar ta kai. ya ce abin da yake faruwa a yankunanmu na karamar hukumar ta kai shine tsadar kayan masarufi a wannan hali da muke ciki masara ta haura naira biyar shinkafa kuma ta haura naira dubu hudu ina talaka zai sa kansa ya kamata gwamnati ta tsaida farashi na bai daya kuma ta sa ido kan 'yan kasuwa masu gallazawa masu saya. wannan kuma sakon cewa ya sace mahaifiyar mawaƙi rarara a garin su na kahotu da ke jihar katsina wannan kam tabbas babu daɗin ji al'amarin tsaro a ƙasar mu najeriya kam ya zama abin tsoro domin abin har ta kai ga yau ya koma kan waɗanda ke cewa tsaro ya samu a ƙasar mu najeriya a cikin waƙoƙinsu sako daga sama'ila agnes malam faturi mazaunin difa a jamhuriyar niger Sako daga Sani mai lange-lange waya wuri ya ce muna marhabin da buɗe cibiyar agajin gaggawa saboda ɓarkewar cutar kwalara a Najeriya ganin cewa talakawa ne suka fi kamuwa da cutar. Da fatan Allah ya ba waɗanda suka kamu da cutar lafiya. Amin. Sako na ƙarshe kuma sakon haɗin gwiwa ne daga Jamila da Fatima tan Salati goma ga annabin Rajau da Aisha Usaini Dangote Karasuwa tare da Ado Salati goma ga annabin Rajau. Suka ce tallafin kuɗin da gwamnatin Najeriya ke bayarwa ba zai magance halin da talakan Najeriya ke ciki ba. Don haka ya kamata a mai da tallafin man fetur shine kawai mafita domin cire tallafin man fetur ne silar haifar da duk wani hali na matsin rayuwa da muke ciki don haka tun da dai ga maciji bai kamata a tsaya dukan sawo ba da wannan kuma muka zo shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice an kashe akalla mutane goma sha takwas yayin da wasu talatin suka jikata bayan wasu jirin hare-hare da ake zargin wasu mata 'yan kunar bakin wake ne suka kai a jihar borno da ke arewa maso gabashin najeriya a jiya asabar in ji shugaban hukumar bayar da agajin gaggawa ta yankin Borno dai na cikin shekaru goma sha biyar na hare-haren masu ikirarin kishin Islama, wanda ya sanadiyar mutuwar dubban mutane tare da raba wasu miliyoyi da muhallansu. duk da cewa sojojin najeriya sun rage karfin mayakan amma har yanzu suna kai munanan hare-hare a kan fararen hula da kuma wuraren tsaro a yau lahadi sojojin isra'ila sun kara dannawa a unguwar shijaya da ke arewacin gaza kana suka kara kutsawa a yammaci da tsakiyar birnin rafa da ke kudu inda suka kashe akalla falasɗinawa shida kana suka lalata gidaje a cewar mazauna wuraren tankokin yakin isra'ila da suka koma cikin shajaya kwanaki hudu da suka wuce sun yi barin wuta akan gidaje da dama lamarin da ya sa iyalai suka makale suka gaza ficewa a cewar mazauna yankunan masu kada kuri'a a fadin kasar faransa sun ɗunguma rumfunan zaɓe yau lahadi a zaɓen zagaye na farko na majalisar dokoki da ake kallo na musamman da ka iya miƙa gwamnati a hannun masu kishin ƙasa masu ra'ayin mazan jiya a karon farko tun zamanin turawan nazi sakamakon zaben zagaye na biyu da za a kammala a ranar bakwai ga watan yuli ka iya yin tasiri ga kasuwar hada-hadar kudi a turai da taimakon da kasashen yamma ke yi wa ukraine da kuma yadda za a kula da makaman nukuliyan faransa da harkokin soja a duniya Da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar da kamar da Chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon Ghana. Za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da kuma wadda ta daidaita mana sauti Fiona wa mainan dudu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku